بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe innahu waliyu zalika wal alai to alhamdulillahi Allah ubangi ya kawo mu yau alhamis sha biyu daidai ga watan rabi'u thani a jimada thani wato watan shida kenan na kalandar musulunci na wannan shekara mai albarka ta 1436 hijiriya wanda daidai da biyu ga watan hudu na shekara ta 2015 miladiya a karatunmu na jiya in yan uwa ba su manta ba mun yi bayani akan hukuncin wanda ya mutu akan yana mai a matsayin mai aikata manya-manyan zunubai bai tuba ba mutumin da ya mutu a mashayin giya bai tuba ba mutum da ya mutu a mazinaci bai tuba ba mutum da ya mutu a mai cin riba bai tuba ba yawanci manya-manyan zunubai mun faɗi aƙidan ahalus sunna game da wannan shine idan mutum ya mutu akan waɗansu manya-manyan zunubai bai tuba matukan ba shirka ba ne al'amarin shi yana ga Allah in Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon abin da ya aikata sannan ya da shi ya sanya shi a aljanna sannan muka ce kuma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ke auna ayyukansu su ne mumunai musulmai su ne aka tanadi ma'auni mizani ko skeli na auna ayyuka domin su kafiri automatically in ya mutu yana tashi wuta za shi kawai babu wani wai sai an auna kyawawan ayyukansa da muna na to idan aka samu kyawawa dama already Allah yana bata su duk abinda kafiri yayi mai kyau anan Allah baya ajiye mishi so a lahira saboda menene saboda ba musulmi bane wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura amma ladina waɗanda suka kafurce waɗanda suka zama to kafurai. fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan su ba su da wani skeli da za auna ayyukan su automatically ana tada su gobe kiyama wuta kawai za a tura su su waye aka tana da ma mizani da skeli don su mu musulmai mu ne za a yi wayin din ayyukan mu inna alkhairi suka rinjaya a wajen auna ayyukan an kasu kashi uku akwai wanda ayyukan alkhairinsa sun ninninka sun ninninka na sharrin na sabon wannan automatically aljanna za shi akwai wanda kuma ayyukan alkhairinsa sun yi daidai da na ayyukan sharri wannan su ne za a je su a araf wani waje ne tsakanin aljanna da wuta yau a juya su ta aljanna su yi burin shiganta su sha ni'ima tana feso musu gobe a juya su ta wutan jahannama feshinta da zafinta da tiririnta yana huro su su ce ya Allah kar a samu ana daga ƙarshe idan suka daɗe a wannan yanayin sai Allah ya fi sanya su aljanna to sai kuma waɗanda ayyukan alkhairi sharrin su suka rinjayi na me na alkhairi su kuma za su je wuta matukan babu shirka a zuciyarsu akwai randa Allah zai fito da su su ne ake ceto to akwai wanda ayyukan sharrin sa din na wane ya fi na wane na wane ya fi na wane na wane ya fi na wane to wansu a wutan ma zai zamanto shi ma daban daban daban wanda ayyukan sharrin sa din ba su kai na wane ba shi zai riga fita sai na wane sai na wane wanda za su zamanto last wanda ayyukan sharrin su ya munana amma albarkacin babu shirka akwai dan digon imani daidai da kwayan zarra a zuciyarsu wata rana za su fito wannan shine muka yi bayani a jiya sai karatunmu na yau shin idan mutum ya yi wani zunubi da ake masa haddi shin wannan haddin ya kankare masa wannan zunubin kwata-kwata misali mutum ne yake zina repeatedly yana zina yana zina yana zina ya yi so ashirin so arba'in ranar arba'in sai aka kama shi da shaidu hudu aka kama shi da shaidu hudu bai taba aure ba sai aka masa bulala nawa dari daidai dari daidai ake wa mutum to shin wannan ɗarin da aka masa na wannan ranan ya kankare gaba ɗaya zunuban shekara eh, eh, eh, zunan sau arba'in da ya yi in past malamai suka ce idan aka yi once ya kankare dukkan wannan nau'in zunuban da ya taɓe idan kuma mutum magidanci ne aka yi ta zina daban-daban daban-daban ya kai sau arba'in sai a ranar arba'in da ɗaya aka kama shi aka zartar masa da hukunci aka jefe shi shin wannan jifan da aka masa aka kashe shi ta hanyar hajji ya kankare masa dukkan laifufukan waɗancan zinan da ya yi malamai suka ce e shi ne za mu yi a wannan karatunmu mutum ne ta sata ta sata ta sata ranan da 41 aka kama shi aka yanke hannu yanke hannun nan da ukuban yanke hannun nan da aka masa ya shafi dukkan satan da ya ta yi a can baya malamai suka ce eh wannan dai a takaici shine zamu bincika a karatunmu na yau idan mutum yayi zunubi wanda ake hukunta mutum ta hanyar haddi shin haddin ya kankare masa wannan zunubin shine halil hududu kaffaratun li ahliha shin haji da aka zartarwa mutum yakan zamanto kaffara ga abinda ya aikata na zunubai amsa anan a ta bakin ahlus sunna wal jama'a ba su da amsa ta ta imata alqur'ani ko ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mala yace eh manzon Allah sallallahu alaihi wata rana yace wa haulahu isabatun min ahli a gefensa manzon Allah a zagaye da shi akwai waɗansu sahabai manya-manya daga cikin sahabansa lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan kalman sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce wa sahabansa bayi uni kumun mubaya'a a bisa sharuɗa kaman haka ala Allah tushriku billahi shay'an akan kada ku kuskura ku hada Allah da wani abu ba boka ba dan tsubbu ba dan duba ba zuwa kabarin wani neman albarka ba kiran sunan wani komai Allah kawai kumun mu baya a bisa wannan cewa ba za ku hada Allah da kowa da komai a rayuwanku na biyu wala tasriqu sannan ba za ku yi sata ba wannan fa ne conditions na mubaya'arka da manzon Allah inda kake ce Muhammadu Rasulullah ka yadda da manzon Allah ka masa mubaya'a a matsayin manzonka da zaka bi shi to waɗannan fa ne sharuɗan da sai ka cika su mubaya'arka da annabi ta Kar karka haɗa Allah da kowa wala tasriqu kada ku yi sata ko na ofis ko na gwamnati ko na wani abin da kake kobon mutum karka sace shi na uku wala taznu akan ba za ku yi zina ba wala taqtulu auladakum na hudu da sharaɗin ba za ku kashe ‘ya'yanku ba irin yadda da laraba suke idan aka haifan wa mutum ‘ya mace ya ga an haifa masa abun kunya abun kaskanci me zai je ya yi don ya huta da ita sai ya binne ta da ranta to annabi ya ce kada kumu kada baya akan ba za ku yi haka ba ba za ku kashe ƴaƴanku ba sannan kuma akwai alwa'adul khafi yanzu da yake ba a abun fizikali yadda larabawa suke yanzu sai mutum ya rika yin shi in matan shi ta dau ciki ya ce a zubar shi bai son yawan ƴaƴa wani sai ga cikin ya kai wata uku ce a zubar zubar kai a sha magani a zubar ni kawai ƴaƴa uku din sun ishe ni shi ma kashe ƴaƴa ne indirect ko mutum ya terminating din haihuwan eh, abin nan haihuwan matan shi gaba daya ya kashe asalin koyayen da suke haihuwa din shi ma wannan ta'addanci ne domin malamai suka ce wancan sun yi shi fizikali a aikace ne wannan kuma sun yi shi a ɓoye ne tun bai zo ma ba an kashe shi ne Koyayen da Allah ya halitta a mahaifan mace a batta kawai ta zazzage su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yace yanzu don girman Allah daga shekaran jiya zuwa yau dinnan garin nan mai muke gari da duk kasan na'am murna dai na an ci zabe haba har kun manta da Allah murna ku duba inda matasa ke yi waɗansu har sun mutu akan tsaban murna har sun mutu waɗansu suna nan sun kakkare an kai su asibiti murnan mai ake yi na wanda ake so ya ci mai ya fi zaɓe me ya ba shi ƙuri'an yawanmu yawan jama'a ko ba haka ba shi ma da yawanmu yake alfahari yanzu da yawan ƙuri'unmu yake alfahari shi ma manzo Allah sassalla ya ce ku taimaka mu in yi alfahari da yawan ku gobe kiyama saboda haka ku auri mata masu haihuwa wanda kuke so kar mutum ya kuskura ya yi terminating haihuwansa ce ‘ya'ya uku kawai yake so ko hudu ta za Allah halicci mace ya sanya a mahaifanta za ta haifi ‘ya'ya kaza kai ka zo ka ce a narkar da su kai kaza kake so manzo Allah sassale ce ku haifi ku auri masu haihuwa wanda kuke so suke son ku ni ma zan yi alfahari ga sauran annaba wanda Allah zai ta da mu da su a ce al'umman annabi Muhammadu su suka fi yawa Banzo zo a murna ya ba a nan arewa saboda yawanmu har na ga ana ta tace ana ce almajiris da ake ce almajiris din to yau sun fidda ku daga azoro ko ba haka ba to to annabi ya ce mu ma mu taimaka masa da wannan contribution din na ga wani abin nan ɗinsu a wani dangwalawa da suke hadda yara ƙanana ƙanana sun sa su alayi ina jin su river su ɗin nan ashe kowa yana buri da yawan a lokacin da ake bukatan yawan suna buri a wannan ƙuri'an ina ma da su ne da yawan mu irin na 'yan arewa mu kuma a nan ɗin ana burin ya kamata a rage mu duba abin nan to annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inni mukatazawwajul waluda alwaduda fa inni mukafirun bikumul umama yawmal qiyama ku auri mata masu haihuwa wanda kuke so suke son ku kaga ba a so auren tilas kenan annabi ya ce zan yi alfahari da yawan ku nima a gobe kiyama a gaban sauran annabawan a ce al'umma annabi su suka fi yawa al'umma annabi muhammadu su suka fi wa Allah su jada a doron ƙasa al'umma annabi muhammadu su suka fi yawa wajen tasbihi da tahmidi da takbiri ga Allah ina fata an gane ko to manzo Allah ya ce wala taqtulu auladakum kar ku kashe ƴaƴanku ni akwai wani babban likita da na sani consultant professor ne a yanzu haka to a ƙyaƙen a ƙyaƙen mahaifin shi shine ɗan autan su shine na goma ina fata an gane yau duk yan uwa da dangi ya biya musu haji ya biya musu bukata ya ba mu wannan na sana'a yayi kaza yayi kaza yayi kaza da baban yace a rage daga na uku kar a sake haihuwa da yana can da uku suna cin kwakwa a daji ina fata an gan a bar wa Allah hukuncinsa kar ka yi interrupt kar ka yi da abin da Allah yake Allah ce ba kai kake ciyar da shi ba ne duk wanda ya zo duniya na rubuta masa arzikinsa tun yana cikin mahaifiyarsa kafin ya sauka mun yi shi kaddara ta azali ko to ta ya za a aikace kuma a datse masa a datse shi daga abinda Allah ya bashi ina fata kaza bata kashe ƴaƴanta ba don don don yawan ita ma in ta tashi goma sha bakwai take haihuwa ma karshen ta kenan ko ashirin wata in ta zuba kwai ta fafe su ka duba kifi ƴaƴa miliyon take fafewa kifi ba wanda ya kai su haihuwa a teku ka duba namun daji ƴaƴa biyar daga mai bakwai sai kaza a matsayinsu na dabbobi marasa hankali da tunani gaba ɗaya sun miƙa al'awarinsu ga Allah amma sai mutum da Allah ya bashi hankali da tunani da kwakwalwa da basira shine ke complaining ƴaƴan shi sun kai goma ya kai level inda yanzu Allah zai gaza biliyoyin mutanen turran da aka halicci annabi da aka saukar da shi ba mutane suna ci daga arzikin Allah har yau bai kare ba to ta ya za a yi kai ma abin nan sharaɗin a na hudu kenan wala ta'atu bi buhtanin taftarunahu min baini aydikum wa arjulikum ko kar ku zo da wani buhtan ƙarya da mutum zai kirkiro shi tsakanin hannayensa da kafofinsa bi ma'ana kar mutum ya je yayi zina ya haifi yaro ko yayi wa mata ciki a yi attachin ɗin yi ɗin ciki danga dangin waɗansu alhalin shi ya san ɗan shi ko mace ta je tana da aurenta ta je wani ya sadu da ita cikin shi ya riga shiga a mata haihu a gidan mijinta ya ɗauki yaron yana murna ya sayo kaya a matsayin ɗan shi ne shi bai sani ba wannan wani ƙarya ne da buhutani aka ƙirƙiro a gidan aka shuka a gidan annabi ce kar a yi haka wala ta'asu fi ma'rufin ta'asau fi ma'rufin ko kada ku yadda ku yi sabo akan abin da aka san alheri ne annabi ya ce faman waffa minkum duk wanda ya rike wannan waɗannan dokokin ya cika su tsakanin shi da Allah fa ajruhu ala Allah sakamakon shi yana wajen Allah subhanahu wata'ala wa man asaba za min zalika shay'an duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa ya je ya yi sata ko ya yi zina ko ya kashe yaro ko ya yi ƙazafi eh? ko ya yi wani saɓo ya sha giya fa'uti ba bihi fi duniya aka masa punishment da Allah ya tanada aka masa ukuba misali in zina ya yi aka masa bulala in bai taɓa aure ba ko kuma aka kashe shi in ya taba aure ta hanyar jifa ko in satan ne aka yanke mai hannu in kashe yaro yayi shi ma aka kashe shi in kazafi yayi ma wani aka masa bulala na kazafi bulala tamanin. duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa na sabon inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bihi fi dunya aka masa uquba a duniya aka masa punishment na hajji a duniya to fa huwa kaffaratul lahu ya zamanto masa me kaffara Allah ba zai kama shi da abun Alahira ba already an riga an tsarkake shi an an masa kaffara man asaba zalimin zalika shay'an wanda kuma ya aikata ɗayan waɗannan abubuwan yayi zina ko yayi sata ko yayi shirka ko ya kashe yaro ko ya kashe rai ko ya aikata waɗannan abubuwa na ƙarya ya je ma wani kazafi sun masa Hullahu sai Allah ya rufa masa asiri ba a kama shi ba ba a taba tona asirin shi bai taba tonuwa ba to fahuwa huwa ila Allah al'amarin shi yanzu yana gawa yana ga Allah gobe kiyama in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama afa anhu ya masa afuwa gobe kiyama irin su ne wanda Allah yake ce wane zo ka san kayi kaza ka san kayi zina ka san ka sha giya ka san kayi kaza ka san yace tabbas na yi ya Allah na taɓa fallasa ka a'a na taɓa tona asirin ka a'a to yanda na rufa ma asirin nan a duniya yau ma kiyama a filin nan na kiyama na rufa maka asiri je ka aljanna shine in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama ya masa afwa yanda ya rufa mai asiri a nan bai fallasu ba Allah bai tona asirin shi ba ya rufa masa a gobe kiyama a filin alkiyama wa in sha'a in Allah ya ga dama a kabahu. ke kai me yasa kai zina ba na hana me yasa kai shagiya bayan na hana to je ka wuta gur ka zauna gurgudon kwanaki kaza da na ɗiba maka na wannan zunuban da ka aikata to al'amarin shi na ga Allah Allah ya ga dama ya ce na yafe maka in Allah ya ga dama ya ce je ka wuta ka zauna gurgudun abin da kai akwai wanda zai ce Allah ya zalunce shi babu ya'ani ghairar shirki duk waɗannan zunuban fa abinda muke banda shirka don mun ce wanda ya mutu a shirka kan ya gama ya gama shi kan qad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu naru wa malil zalimin duk zunubin da mutum yayi shi in dai bai kai shirka ba to in Allah ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama ya kama shi da laifin gobe kiyama qala ubadatu shi ubada sahabin da yake labarta mana wannan labarin sai sahabai kai suka yi suka yi wa annabi mubaya'a akan sun yadda da waɗannan sharuɗa suka masa mubaya'a ina fata an gane ko suka masa mubaya'a da kun shi yasa wani sahabi da sha'awan zinan ta kama shi sai ya zo wajen manzo Allah ce ya rasulullahi amun izini un yi kaga bai ma'ana dayewa annabi mu baya akan ba zai yi ba duk akan waɗannan sai sahabai suka taso masa raddada wannan waye ne wani irin mutum kai kai man ya ce ku kyale shi mana wani zo ya matso kace umma izini kai zina ce eh ka so shi ga kyar da ka haifa ya ce a'uzu billahi ya rasu abun ya yi muni ka so shi ga kanwarka ya ce a'uzu billahi ka so shi ga yarka ka so shi ga mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka ko yar babanka ya ce a'uzu billahi ai abun ya yi muni ya rasu ce to baka sani baka tunanin wanda kake so ka yi da itan yar wani ne yar wani ne kanwar wani ne matan wani ne gwaggon wani ne innan wani ne ya ce tabbasa ya rasulullah yace auzu billahi abun ya muni sai annabi ya dafa kirjin shi anan yace ya Allah ya Allah ka tsarkake zuciyar shi daga zina mutumin ne yace bai bar wannan wajen ba sai da zina ta zamanto ita mafi ita ce mafi kyaman al'amari a wajen shi a duniya saboda addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ina fata an gane to wannan tambayan dai babban abin da muke targetin shin kafara idan mutum yayi yi laifi ma'aikata wani babban zunubi aka masa kafara ya wanke shi eh amsa anan ya wanke shi wanda kuma ba a masa punishment ba fa al'amarin shi yana ga in Allah ya ga dama ya in ya ga dama ya kama shi da shi ya masa ukuba gurgudun wannan zunubi mu je tambaya ta 199 da shida malam ya ce maljam'u bai na ƙaunihi sallallahu alaihi sallam ya za a yi a haɗa tsakanin waɗannan hadisan biyu wato kama akwai contradiction a tsakaninsu akwai karo a tsakaninsu ta ya za a yi mu haɗa waɗannan hadisai biyu na farko da yake cewa fahuwa ilallah wanda ya aikata zunubi Allah ya rufa masa asiri har ya mutu ba asirin shi bai tonu ba kuma ba a masa uquba ta haddi ba al'amarin shi yana ga Allah in sha'a afa anhu in Allah ga dama ya masa afuwa ko wa in sha'a aqabahu in Allah ga dama ya masa to ta ya za a yi wannan hadisin wannan hadisin ya za mu iya hada shi da wancan da ya gabata shine wa baina ma taqaddama min anna man rajjaha sayyi'atuhu bi hasanatihi dakhala an-nar ko nace duk wanda munanan ayyukansa suka rinjayi kyawawan ayyukansa za shi wuta ya za a yi mu hada hmm? yanzu misali shi abun da yake so ce misali mutum ya yayi zinan ya mutu bai tuba ba amma gobe kiyama sai ladan ladan shi su ladan shi ya rinjayi yawan zunan da ya yi aka auna aka ga ladan yarin jayi wannan to ta ya za a kama shi da wancan bayan kuma ladan ya fi wancan ya za a yi mu haɗa nan kuma an ce da zaran ya in Allah ya ga dama ya kama shi da shi in Allah ya ga dama ya yafe masa sai mala ya ce e eh, lamu na fata bainahuma babu contradiction babu karo hadisan ba su warware juna ba fa inna man yasha illahu domin duk wanda Allah ya so an ya afuwa anhu ya masa afuwa to Yuhasibu hisabal yasir sai ya masa irin wancan hisabin mai sauki da muka faɗa a jiya allazi fassarahu nabi sallallahu alaihi wasallam bil wanda manzo Allah sallallahu ya fassara shi da sai a bijiro masa da ayyukansa inda za a ce wane ka san kai kaza shi nan wa qala fi sifatihi ga yanda abun zai kasance annabi sassala ya ce yadnu ahadukum min rabbihi azza wa jalla a filin alkiyama ana tsaye a filin alkiyama sai Allah ya kira wani ya ce kai matso nan kusa da ni sai ya matso Allah ce matso dai sai ya matso hatta ya ba alaihi kanafahu sai Allah ya sake wani abu kaman dan dan shamaki haka kamar in kana so ka gana da wani ka shiga nan he ka dan sake labule ko ba haka ba yawa yanda ake zaune haka din nan ta ce wani da Allah zo ina son ga mike zo hewan dan sake labule to haka Allah zai ma waɗansu gobe kiyama a filin hisabi ya ce kai zo ya zo ya tsaya ce matso ya matso Allah ce matso dai ya matso sai Allah ya sanya wani dan shamaki yanda ba a ganin su fa yaqulu sai Allah ya ce masa alimta kaza wa kaza wane ka san kai ka san da kaza da kaza da kaza da kai a duniya na ta'asa ka san kayi ta shan giya wani kwalban a mota wani a aljihu wani a ƙarƙashin filo ka san kayi wannan aiki eh sai ka zo ka bada turare in zaka shiga gida ka san kayi ina fata an gane a tattambaye shi haka ka san kayi ta zina ka san kana da wata anguwa kaza da kake zuwa wajenta ka sani fa yaqulu na'am yace ya Allah na sani kuma tabbas na yi wa ya sai Allah ya ce amilta kaza wa kaza ka san ka yi kaza da kaza da kaza fa ya na'am ya ce tabbas ya Allah fa yi sai Allah ya tabbatar masa shi kuma ya amsa ya yi confessing cewa ya yi summa ya ƙulu sai Allah ya ce masa inni satartu alaika fi duniya ka san na rufa maka asiri a duniya ban fallasa ka ba ka san da haka an taba kama ka na taba tona asirin ka ce a'a to yanda na rufa maka asiri a duniya wa ana agafiru halakal yauma yau na gafarta maka su duka a nan filin je ka aljanna kawai wani to shine wanda aka masa hisaban yasira bijiro masa da ayyukansa Allah zai yace ka san kai kaza da kaza da kaza da kaza ka sani eh ya tabbatar masa yace tabbas na ya Allah babu ja nayi to wannan shine wanda yake Allah zai masa hisabi mai sauki fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran din su ne wanda sun yi zunuban amma wanda Allah ya so ya masa afuwan ba zai je wutan ba kenan amma wanda Allah ya so ya je wutan shine wannan hadisin fa am wa ammal ladina yadkhuluna an-nara bi zunubihim waɗanda za su shiga wuta ta dalilin zunubansu fahum mimman yunaqashul hisabu su ne waɗanda za a kawo tambayoyin shi ta hanyar interrogation a ce me yasa kai kaza ga can wace siga aka masa ka san kayi kaza ka san kayi kaza ka Ya ce e, nan kuma kai me yasa kai kaza to shine wanda annabi ke ce wanda aka masa tambaya ta wannan sigar to shine halaka kawai uzziba shine qala sallallahu alaihi wasallam man nuqishal hisabu uzziba wanda aka masa tambaya ta wannan sigar to shi kansa ya shiga wuta an masa azaba in ya so sai ya fita gurgudun imaninsa da yake zuciya ina fata an gane ko wannan shine Allah ya rufa mana asiri saboda haka kaga kyan zunubin a bashi kawai baka san irin tana cikin waɗanda za a musu wancan ko wannan ka gani filinta na Allah na tuba irin ayyukan mu dinnan ibadan ma har yanzu fa sallan ma ba a ma kware akan ta ba kullun abin da nake faɗa most of mafiya yawancin talakawa fa out of five pillars of Islam dinnan wani har ya mutu fa sallan kawai ya rike don bai taɓa zuwa haji ba ballantana a ce ya samu garaba salladan dawafi garaba salladan kwana amina garaba salladan tsayuwa a arfa garaba safa da marwa garaba sa na kaza na kaza wani fa har ya mutu bai yi wannan ba wani har ya mutu bai yi zakka ba saboda majority masu mutuwa 90% talakawa ne to rukunan musuluncin da aka ce musuluncin shi karan kanshi an gina shi kan waɗannan five pillars din har ka mutu fa baka yi uku ma ba baka cikin masu zakka tunda ba ga kiyos ga kiyos ɗinka can duk bai wuce nawa ba yaushe ma kake fidda zakka baka cikin yan zakka haka ka rayu ka mutu baka cikin wanda suka je haji ko umra har ka har ka mutu sannan azumin ma wani ulcer wani diabetes wani paralysis yana fama da shi wani gashi na rashin lafiya kullum wani wata irin olsa shi ma fa harka mutu wani baya yin wannan sannan la ilaha illallah din nan da shine na farko din fa an haife ka a musulunci ne ka taba ganin dan musulmi da ya balaga ya zo ya tsaya ana ce to salamu alaikum yau fa na balaga zan ba da kalman shahada na sai dai kafiri wanda dama can ya balaga yana kafurci in zai musulunta ne ya zo ya tsaya mana anan ce ga mai musulunta kai kuma automatically kai tunda iyayen ka nan sun haife ka kana musulmi kawai in ka tashi kawai ka ci gaba da sallah faduwa ce ta zo daidai da zama to mai rage maka sallan ya, ake yin ta a zo a yi layi a tambayi sallan a tambayi kabli da ba'adi da kake yin shi a ji fatiha mai kyau yanda Allah ya saukar da ita na san inda kuka dosa wallahi wallahi ba kwata-kwata ba nan ba ne ta na san inda a ji fatihar ina fatihar yau mutum shekara 60 kusan 65 common fatiha da annabi sassala ya ce in babu ita babu sallan ya kake ruku'i ya kake sujada ya kake dagowa mutuna fa sahabi ne yake rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi wata rana manzon Allah yana zaune a masallaci an idar da sallah wani ya shigo yayi nafila biyu sai zo ya gaida annabi ya ce sala ya je yayi sallan shi kawai ya shigo latti yayi sallan shi tsab ya gama akan ya gamsu da ita yazo ya ce annabi salamu alaikum annabi sallallahu wa alaikum salam irji fa salli ko ma kai salla fa ba kai salla ba ya saki zuwa yayi irin wannan sallan da sam ya tar da manzo Allah ce salamu alaikum alaikum salam manzo Allah ce kai ko ma ka sake sallah kai sallah ba ka fayi sallah ba ya je ya yi ta na uku manzo Allah ya mai da shi ce ya rasulallahi na rantse da Allah da ya aiko ka da annabci din nan wallahi da za ka mai da ni so ɗari ba zan yi sallan da ta wuce wannan ka koya mun kawai ya rasulallah malamai suka yi diagnosin sallan suka bincike sallan suka ga babu natsuwa ne ƙoton kuciya an san irin sallan maza irin tafa yake don girma Allah ka kasa sallolin mutanen mu shiga kasuwa shiga yan timatir shiga yan albasa shiga yan abin nan kaga irin sallan su kenan wani fa sama da shekara arba'in wallahi irin ta yake kuma in annabi zai ce ma wancan sallan shi ba ta yi ba bai yi sallah ba ta ya za a yi na wannan ta yi ta yi wani fa bai san farilla ba bai san ƙabli ba bai san ba'adin nan ba duka shi fa daga daga fatihan nan in aka je kul ya ayyuhal kafirun wai ya samu na sallah baya tunanin yayin improving mutum a rayuwa yana improving yana aiki in ma'aikacin gwamnati ne don ya koma daga level kaza zuwa step kaza zuwa in na kaki ne daga ya samu promotion daga wannan level zuwa ya koma kaza kaza kullun dan adam a rayuwar shi na duniya a harkokin shi na duniya yana yin su don ya samu ci gaba amma wai a sallah ne da ibada wai tunda na sallah ya samu na iya daga fatiha zuwa inna ahadaina to ya isa ta wannan bangaren ne kawai ba a so a samu improvement a karu bai so ya ji ya kai sabbi bai son ya ji ya kai amma a karatun shi wai tun da ya iya zuwa a ai na sallah ya samu shi kenan in kuma nera ce in ya samu dubu ɗari zai ce alhamdulillahi ai na ce fa ne ya samu yana buri fa ɗarin nan dubu ɗarin nan ya koma miliyon ɗari ne gobe to amma a na neman lahira ne kawai wa a'a ya isa ya isa ya isa haka muke to ka nuna mun kwata-kwata a ta da kai baka cikin 'yan zakka a ta da kai baka cikin wanda suka yi haji a ta da kai baka cikin wanda suka yi azumi a ta da kai sallan kawai ka rike ka ci bashi ka kibiya a ce a ɗiba cikin sallan a biya ka cuci wancan haƙƙinsa a ɗebi cikin sallan a biya ka cuci matanka ka zalince ta a ɗebi sallan a biya ka zalunci ƴaƴanka a ɗabi sallan a biya ka zalunci makwabci ka zalunci mai aiki ka zalunci wannan duk kawai sallan kake gadara da ita ita za a rika ɗiba ana biyan wanda ka zalunta ka cuta ka ci haƙƙinsu kuma wai har kana expecting wani abu ya ragu kuma har ya baka aljanna bayan sallan idan aka tsaye da ita ma sai a zubar da ruku'i miliyan goma ki duk ruku'in ka bai yi ba duk sujadan ka bai nan fatiha bata yiwu ba can eh, sujada bata yiwu ba nan kaza sallan ma in an tace ta aka sassabe ta ka samu dan haka ne fa ya karbu kuma ladan dan hakan din kake so a biya duk jama'a wani kaci naman shi kayi gulman shi ka zalunci wancan tun shekara arba'in kullun cikin taba haƙoƙin mutane kake sannan wai a biya su da sallar har wani abu ya rage a ce eh wannan ya isa ka shiga aljanna je ka aljanna ina Allah za a yi surprising ba dai mika kafa kawai aka yi ba ba a son a san wani abu na addini za a yi mamaki za a yi mamaki Allah ciki da falo fa mutum kafin ya same shi a duniya kalli yadda yake wahala ya sayi dan fili kawai 50 by 50 ko 100 by 100 gashi nan yanzu da suna ana yanka su mutum sai dai ya wuce fa amma kai aljanna kake tagitin, tagitin aljanna bulo na siminti da na laka a nan ya gagare ka duk aikin da kake kana saving baka san amma bulo da aka ce na goal ne aka gida aljanna shi kake tagitin? ka shiga wannan wajen tsakuwan da suke ciki irin gravels din nan duka lu'ulu'u ne sannan akwai mace a hurul ini duk an ajiye maka akwai furnitures an duka Allah ne ya yi su na aljanna kuma akwai abincin da bai yankewa duka wai su mutum yake targeting fa a irin wannan zaman da yake yana shimfiɗa kafa bai son ya wahala na minti ashirin ma malam a masallaci wallahi Allah rufa mana asiri mu je a ah, tambaya ta ɗari ko da casa'in da bakwai ma huwa siratul mustaqim kullum muna roƙon Allah ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya menene as-siratul mustaqima din nan da muke roƙon Allah kullum a sallolin mu allazi amarana Allahu ta'ala bi sulukihi wanda Allah ya umurce mu mu riƙa bin shi wa hana an ittiba'i ghairihi kuma Allah ya hane mu kada mu yadda mu kauce mu bar wannan siratul mustaqim mu bi wata hanya daban menene wannan siratul mustaqim din jawab amsa siratul mustaqima inda da muke roƙo Allah kullun ya shirye mu zuwa gare shi huwa dinul islam shine addinin musulunci shine addinin musulunci allazi arsalallahu bihi rusulahu wanda Allah ya aiko manzanninsa da shi addinin musulunci shine total submission ka miƙa wuyanka da rayuwanka da komai naka ga Allah kawai baka da sai sai yanda Allah ya ce kai baka da kala baka da dabara sai yanda Allah ya ce kai addinin musulunci nan da an zala bihi ku wanda Allah ya saukar da littattafansa musamman don abi shi walam yaqbalu min ahadin siwahu addinin da Allah baya karba ma wani addini a gobe kiyama in ba shi ba wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuta yutaqabbala minhu duk wanda ya mutuwa ya je wa Allah a wani addini da wata akida akan wani tafarki wanda ba musulunci ba falan yutaqabbala minhu Allah ce ba za mu karba masa ba wa huwa fil akhirati minal khasirin Allah sannan zai kasance a lahira cikin waɗanda suka yi asara so addinin musulunci nan asalin ma'anan shi addini ne na submission ka miƙa wuyanka da rayuwarka inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin dukka miƙa shi ga Allah sallolinka da addu'o'inka da yankan da kake da rayuwanka entirely yanda za ka rayu ma malam da yanda za ka mutu duka lillahi rabbil alamin ga Allah ba a yadda a matsayinka na musulmi ka yi wata rayuwa a duniyan nan in ba rayuwar addinin musulunci ba ba a yadda ka zauna da iyalanka ba in ba zaman addinin musulunci ba ba a yadda ka zauna da 'ya'yanka ba in ba zaman addinin musulunci ba ba a yadda ka yi kasuwanci ba in ba irin kasuwanci addinin musulunci ba ba a yadda ka nemi kobo in ba ta hanyar da musulunci ya ce ya umurce ka yadda maka ba shine wama hayaya dukkan rayuwanka hatta cin abinci musulunci sai da ya gaidin ɗinka ka wanke hannu ka ci da dama ka ce bismillahi ka ci daidai gabanka in ka gama ka ce alhamdulillahi ko ba haka ba hatta yanda za ka shiga bayan gida eh, mutum ya fidda najasa ta fitsari ko bayan gida wannan sai da musulunci ya gaidin naka ya nuna maka ga kafan da za ka shiga da shi toilet ga abin da za ka ce yayin da za ka shiga ga yanda za ka sunkuya ɗin maka duba littattafa a cikin fikihu ka rinja yadda zaman ta ɓangaren ka na hagu duka musulunci bai bari ba shi yasa wani ba yahudi ya kalli sayyidina umar ya ce kukan musulmai kun more annabin ku ya koya muku komai hatta yadda za ka yi bayan gida ba bar musulmi ba ka duba komai an bari to ta yaya za a yi ga musulmi yana cin abu da hagu yana shan abu da hagu wa shi yanzu ya samu wani irin civilization da ya fi na musuluncin nan ya samu wani irin wayewa kaya da za ka sa sai da annabi ya iyakance maka inda wandonka zai tsaya ko riganka zai tsaya annabi ce kar ya wuce idon sawu kar wandonka ko riganka ya wuce idon sawu tabbas zai kai ka wuta inji annabi annabi ne ya faɗa ba annabi ce zai kai ka wuta sai ka shiga wuta irin yadda za a yi irin wannan shiga wutar da muka faɗa a yi ponishin in mutum daidai ɗan wannan ɗin sai a da shi ya ce ma asfala minal ka'abai ni fahuwa finna duk wanda ya sake wandon shi ko rigan shi ya zarce ya wuce idon sawun nan manzo Allah ce tabbas sai ya kono a jahannama sai ya kono a wutan jahannama mace ne aka ce nata ya ja ƙasa ta sa hijabinta ya ja ƙasa da ɗani ɗaya ya ja kasa har suka yi kumfula ya rasu to in muka ja shi kan najasa fa da kwata shi. annabi ya ce yadda kuke jan shi akan ƙasan haka yana tsarkake shi ba sai kullum ta zo ta tattara in za ta yi sallah ta wanke ba no Allah ce na yarda mata ta je tana jan shi amma fa wannan ba zai sa in ta ga kashi ko fitsari ta ta ki tattara shi ba no ita ce aka yarda mata ita ce dress code ɗinta ya zo mata daga Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya faɗi irin tufa annabi ya ce irin kaurin tufan da za ta sa da yanda zai zamanto da tsawonsa daga inda zai fara inda zai kare da yanda za a yi shi da irin yadin kar ya zamanto mai tsada kar ya zamanto very attractive kar ya zamanto transparent kar ya zamanto mai menene duka sai da aka faɗa mata mace daga lokacin da ta fito gida da yadda za ta yi taku duk sai da musulunci ya nuna mata wala yadribna bi hinna su je na bugun kafansu suna wani kas kas don a san don ya jawo hankalin mutane su duba ta da da munduwa ake wani warwaro da mata ke sa a kafa hai ba yahuda hai ya sa eh, takalmi mai dan tsinin nan irin kas kas ka gani sai da aka nuna mata yadda za ta fito da takun kafanta in za ta tafi ta fita din kar ta fita tsakiyar titi ta koma gefe-gefe ta daina karo da mutane sannan kuma ta daina kallace-kallace ta rika sun kuyar da idukanta haka in ta je za ta yi magana fala ya bil qawli fa yatma alladhi fi qalbi ta daina a murya tana siranta murya tana a murya ta sa waɗansu wajen su gane cewa wannan yar harka ce wa kulla qawlan duk maganar da za ta yi ta faɗa abin nan aka faɗi ga inda za ta zauna asali inda za ta zauna Allah ce wa karna fi buyutikunna na halicce ku don ku zauna cikin gida ku rika kulawa da ake abin da ake kyankyasawa a gidan nan na ƴaƴa kai kuma namiji ka rika fita kana supply kana supply vacancies na aiki na waje na maza ne su ne za su rika supplying gida sai mace ta mijinta ya fita ya samu sai ita ma ta gudu ta fita ta tsalle ta je ta yi occupy wani vacancy da wanda kuma na wani namiji ne da ya dace ya same shi don ya ciyar da mutu wajen ashirin da ya waje bai ciyar da su karkashin ita kuma vacancy da ta je ta occupy in ta ga dama ne ta sayi abun miya da shi ta ga dama ta ɓoye akwatin ta salarin ta miji ne dai aka waje ta ya ciyar ita nata na anko ne in ya taso na mene na mene ne shine kudin su to ta haka ka tar kowa idan ka ga kowa ya tsallake inda Allah ya tsaye da shi ya rubi ya tsaya a can to sai an samu matsala ta rayuwa don matanka da in tana aiki ƙaryanka da daddare tana waya da maza ka ce bata isa ba ya ce a'a wani fayil ne ya tambaye ni a ofis baka isa ba ne ta ce ana sanar da ni mitin ne oganmu ne ya tambaye ni cewa akwai aiki kaza kaza gobe ka isa ka ce wai kai kana abin nan wani irin oga kaza kaza ah dole ta yi dole ta yi ya bata umurni dole ya bata umurni kuna zaune kuna cin abinci zai bugo ya bata umurni gobe a ofis akwai aiki kaza kaza kana zaune kana kallo zai bata umurni kana kwance ma misali kuna kan gado ma misali za a buga a ce wane kina nan baki bace to gobe fa akwai meeting kai saka ce ah, eh wani irin maza ne suke bugo miki ana ah, ah, ta aiki za su daina bugo mata shine matsalan ya rika samun matsala ni kan nombobin suwa nake gani ne suwa kike magana da su ne suwa ne ne mene ta ce daga daga ofis ne haka za ka samu matsala Allah ubangi ya rufa mana asiri okay ba mu gama wannan ba ko okay ah, sannan walayan ju illa man salaka ko ba mai kukuta daga wutan jahannama sai wanda ya bi tafarkin musulunci wa man salaka ghairahu duk wanda ya bi wani addini a rayuwarsa ta duniya wanda ba na musulunci ba ta sha'abat alaihi turuk to hanyoyin ya kama hanyoyin waɗanda suka rarraba kenan wata farraƙar bihi subulu kuma hanyoyi sai sun rarraba amma hanyar musulunci hanya ɗaya ce mai kakkiya ƙalallahu ta'ala Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqima yace kun ga wannan musuluncin eh kun ga wannan musulunci eh shine sirati mustaqima shine tafarki na madaidaici da in kuna so ku gamu da ni lami lafiya gobe kiyama ku bi shi fattabi'uhu ku bi wannan hanya amma wala tattabi'u subula kada ku bi waɗansu hanyoyi daban fatafarraqa bikum an sabili za su rarraba ku su raba ku da tafarkin Allah kawai suratul an'ami aya ta 153 wata rana manzo Allah sallallahu wa khattan nabiyyu sallallahu khattan wata rana manzo Allah yana zaune da sahabansa a yashi haka sai manzo Allah ya ja wani layi haka yace kun ga wannan layi sai ya ja layi haka straight a gaban shi haka sai ya zo gefen layin ta hannun dama sai ya zana wani layi haka ya zana wani ya zana wani ya zana wani ya zana wani sai ya dawo ta bangaren shi ta hannun dama hagu ya zana wani ya zana wani ya zana wani ya zana wani suka zo suna gefen wannan da ya tafi haka waɗancan kuma haka ya zana su a haka to sai manzon Allah sallallahu alaihi yace manzon Allah yace wannan mai tsawon da kuka gani miƙaƙƙen hadha sabilullahi mustaqiman wannan shine hanyar Allah miƙaƙƙe tsayayye wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi sai zana waɗansu hanyoyi haka a gefen waɗannan in ta dama da hagu sun makala sai ya ce hadhihi subul waɗannan hanyoyin da kuke gani na zana su dama da hagu laisa minha sabilun babu hanya ɗaya daga cikinsu illa wa alaihi shaitanun ya ilaihi face sai shaitan yana kan kowanne yana kiran mutane yana inviting nasu su bi wannan duk hanyar da ka bi a cikin waɗannan da suke gefen wannan mai kakken to shaidan ne a kansu yake kiran mutane sun makara'a sai ya karanta musu wancan ayan wa anna haza sirati mustaqiman ce wannan hanya inji Allah shine hanya ta mai miƙaƙƙiya ta rayuwar musulunci kenan fattabi'uhu ku bi wannan wala tattabi'us subula kada ku bi sauran hanyoyin da suke gefen dama da hagu fatafarraqa bikum an sabilihi za su raba ku daga tafarkin Allah gaba daya wa sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani misali da ya buga mana kuma Ya ce baraballahu masalan Allah ya buga mana misalin siratan mustaqiman miƙaƙƙiyar hanya ta musulunci yadda take wa an janbatai sirati surani a gefen hanyoyin akwai waɗansu katanga guda biyu kamar yanzu a sa wani green carpet a nan daga nan ya tafi straight har kofan can sannan gefen shi kuma akwai wani gini da aka yi nan kofa nan kofa nan kofa nan kofa nan kofa har ƙarshe nan ma kofa nan kofa nan kofa sannan kofofin kowanne akwai labule an sake kun gane misali yawa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan hanyar miƙaƙiya da aka sa straight din nan a gefen ta ga wani gini da aka yi ɗakuna ɗakuna kofa ƙofa kowane kofa ba a kulle ta ba aka saki nan ma gefen shi ma an gina ɗakuna ɗakuna ɗakuna kowanne ba a kulle ba labule aka saki shine wa an jambatai sirati surani fihi ma abwabun mufattahatun ko akwai kofofi da aka basu a buɗe wa'ala abwabi suturun murhatun sannan a kowace kofa labule aka sake kawai wa'ala babi sirati da'in to a kofan wannan siradin wannan hanya mai kakkiyan akwai wani yana tsaye a farkon kofar haka in ka zo nan farko in za ka hau wannan ɗin da ya miƙe haka akwai wani wanda yake tsaye jama'a ku bi nan in kuna so ku fita ta wancan kofan to ku bi kan nan shimfiɗan ku bi nan straight yana kira yana kira sai ka hau kana tafiya ɗin in ka je tsakiya nan sai ka samu wani shi kuma yana tsaye ta ce da Allah a ɗan leƙa mana cikin ɗan labule nan ɗaga ka ɗan leƙa mana ka gani in ka ƙi ka je can sai ka samu wani ce da Allah dan leka nan dan kofan ka kalla mana ina gane kuna ganewa to shedanu ne akan wannan hanyar su ne obstacle daga lokacin da mutum ya dan haka ya bude dan labulen nan in ya shiga ba zai fito ba to shedan ya fisge shi ta nan kenan ko ya fizge ka ta dama ko ya fizge ka ta hagu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace يقول وعلى باب الصراط دائم يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم كبيوانا حنيا مديديتيا جميعا قبائن ولا تفرقوا كركر الربع kar wani ya shiga nan kofan farko wani ya shiga ta can wani ya shiga ta can to wata kofar mutum yana daga dan labulen nan to labulen zina ya bude kenan in ya fada cikin zinan nan shikenan wani kuma sai ka ga Allah tsallakar da shi yana tafiya sai ya je tsakiya sai ce leƙanan mana shaidanu kenan mutum yana leƙawa to sai ya ga wata ƙofa ce ta wani sharri ko na liwaɗi ko na sha'awan wani abun duniya ko na cultism ko na shan jini ko na mene wata ta'asa ne kawai ya buɗe wa kanta shi yasa aka bar kofan ba a garkame ta ba aka bar labule don a jarrabi mutum to waɗannan su suke fisgan mutum left or right suke ta fisgan mutum sai ka ga mutum da a kimtse yake akan tafarki ma malam yanzu ya kaji ji mutum ya bauɗe in yad'u min fawqa sirati ko masu kiran nan shi wannan da yake kiran ka din nan ka haunan din shine annabi salsal shine masu wa'azi in kuma ka hau ɗin suka kira ka ka hau titin mai maka muwafaka har ka wuce ɗin baka bude nan ba shine wa shine Allah mai wa'azi ya gama nashi raƙumi ne ka jawo shi ka kawo shi wajen me ruwa amma za ka iya fosin din shi ya sha shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wada'in da masu kira kira irin na shedanu kenan yad'u min fawqi sirati su kuma suna kan hanyar su ne obstacle din mutum akan hanya suna kira fa idza arada al insanu an yaftaha shay'an idan mutum yana so ya dan bude sun zuga mutum ya dan bude labule ya leka kala sai mai wancan wa'azin sai ce wai haka wani kada ka kuskura la taftahu kar ka bude fa innaka in taftahu talijuhu har in ka bude labulen ka dan daga ka leka fa zaka fada kun gane annabi ya ce haka Allah ya ya buga misali akan yanda hanya madaidaiciya take da hanyoyin da suke rarraba mutane su fisge su yace fassiratu wannan miƙaƙƙiyar hanyar da aka shimfiɗa mata kafet din nan ita ce al-islam ta farkin musulunci wasurani waɗannan katanga waɗannan ginin guda biyu da suke dama da hannu su ne hududullahi iyakokin Allah da ya hana ka fada wal abwabul mufattahatu waɗannan ƙofofin da aka buɗe ɗin aka bar su a buɗe su ne maharimullahi su ne haramun abubuwan da Allah ya haramta wa zalika da'i ala ra'asi sirati wannan mai kira da yake bakin hanyar da yake inviting naku yake kira ku ku hau wannan wajen shine kitabullah shine littafin Allah wa da'i min fawqa sirati wannan mai kira da suke kan wannan hanyar kai wa'izullahi fi qalbi kulli muslimin mai maka wa'azi shi yasa zuciyanka wata rana zaka ji in mutu ya ta samma zunubi sai ka ji zuciyan shi a take ya fara me ya fara bugawa ce kai ba zan yi ba wallahi kai na hakura ce kai kai na hakura kai to waɗannan su ne fagogwar mayan mutum in mutum ya biye ma zuciyan yana budawa shikenan shi yasa giyan in mutum zai sha a ce kaɗan yi haka kawai kaɗan kawai iya so ka ce kawai ka amma ka ji test ɗin mana kullum ana sha kai ba za ka ɗan gwata ka ji test ɗin kawai iya so in ka sha so ɗaya ka kurɓa kawai ka bari sai mutum ya ɗan ɗiga fa ya ɗan yi haka ɗin to sai shaɗan ya sanya mai wani irin zaƙi kamar zuma giya ce kai unji sai wata rana in ta ce kai bari unji ya ji kot sau biyu da sau ɗaya mutum ya yi to daga sau biyun nan fa ɗan da ya ɗaga ya gaji kat ne kawai sai mutum ya sha wannan kwalba ya saba da shi kamar guinness kenan sai can ɗaya su ai ai introducing wata da ta bige wannan kaji ta kuwa kromembo ko kromene ne ga shi don dai sha wancan ta doke wannan sai mutum ya gama ya gama da kwalabe daban-daban sai wata rana mai da kai ya ce kaje na burkutu na masarar nan da kake haba ai na masara ya fi na kwalaben nan mutum ka ga ya yawo a kwalabe ya dawo burkutu wallahi sai a dawo ni dan kwalba haka shi kuma aljihu cikin durowan mota haka to mutum kafin ya ce ya dafa ya zama to menene adopted ya saba da giya yanzu Allah ubangi ya rufa mana asiri ya kare mu daga dukkan fitina da zunubai na sabo abinda muke yi din kuma Allah ubangi ya gafarta mana ya rufa mana asiri duniya da lahira a'a da wani waya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk amin amin